shin kana son ka san gaskiyar al'amarin fina-finan america rushe-rushen gidajen da suke yi da kuma wasa da namun dajin da ake yi da tayar da bambamai shin gaskiya ne ko ko ba gaskiya ba ne ba kalli wannan fim domin ka tantance da kanka idan wannan shine farkon zuwan ka wannan channel za ga wata kalma nan kasa wannan bidiyon ta subscribe sai ka taba ta ka danna alamar karora domin samun sabon bidiyon da zan dora nan gaba wannan ka gani asalin shi kaga abin da da yake yi amma a zahiri kuma kaga wancan mutumin da ke hannun dama shine amma nan da aka yi ne shi kaga yadda abin ya kasance tana yan duba za ka ga wani bulon background ne suka sa amma da karshe su cire shi kaga yadda kuma abin zai kasance ta nan ɗin abubuwa suna ta tafiya nan ma ka kula ka ga yadda za a yi editin ɗin shi kaga blue background ne amma an cire shi nan kuma ka duba da kyau za a ga wani damisa shi ma wani blue background ne suka sa ga nan ma za ka ga abubuwa da kai sai ya baka mamaki idan ka san yadda ake haɗa fina-finan nan asalin abin za ga duka ba gaskiya ba ne ba amma sukan yi editin ɗin shi su mai da shi tamkar dai gaskiya a zahirin gaskiya kuma abin ba haka yake ba nan nan ma ka kula dai za ga ga suna suna wuri ɗaya suke suna abubuwan su kamar da yadda kake gani amma aka zo aka editin ɗin shi kuma abin sai ba mamaki sai kamar dai da gaske haka ɗin ne kaga wa'ancan da kake gani kamar tsuntsaye tsuntsaye hakan ga suna tashi mutane dai ga sun da fuka-fukai duka asalinsu ba wai suna da fuka-fukan ba ne ba sa musu shi ne ake yi daga baya duba da kyau ka gani ka gane na an gwadi asalin yadda abun yake ka ga wajen fiffiken nan da ake sa da karshe sai a zo a sa mai fiffike daga kawai mutum yana tashi amma asalin abun guri ɗaya ne suke tsaye suna abubuwansu yadda suke so shi kuma wannan ina ga da yawan mu sun kalle shi za ga asalin fim ɗin da za ga cewa fim ɗin da aka yi fassara ne da indiya hausa sunan fim ɗin dai ina ga kamar bakan damisa ake ce fim ɗin in ka kula za ga birar rani asalin cikin fim ɗin birar rani suke ja kai wannan daga nan dai sai ga kamar dai da gaske ne amma duba nan ba cire mai bagram ba amma kalli ga ya aka cire mai bagram ya abun zai kasance sai kamar dai wani matsafi haka dai za ga suna ta editing ɗin abubuwan su suna ta editing ɗin fina-finan su sai ga abin ya to kamar dai da gaske ga wata nan ta feshin wata amma asalin abin kuma ka ga yadda yake kawai dai an dai sa an yi mata editing ne sai ya kamar dai da gaske ga wannan shi kuma ga da yadda abin yake kasancewa amma gaskiya mutanen sun daɗe suna kwaromuwa da yake musan yadda asalin abin yake ba kana da gani idan wannan da shine farkon zuwan ka wannan channel akwai wata kalma nan za gani ka san wannan bidiyon ta subscribe sai ka taba ta sannan ka taba alama karora domin samun sabon bidiyon da zan dora nan gaba in bidiyon ya birge kuma sai ka dana mai alamar like wato magana ta gaskiya fina-finan america da za ga ana ta rushe-rushen gidaje ana ta rushe-rushen benaye ana ta sabon maya ana ta saki ta ko ina kaga wani gida mai kyau an rushe shi duka a zahirin gaskiya wannan ba gaskiya ba ne ba za a ga mutum yana wasa da wani na hakan ko kuma yana wasa da wani naman daji duk za ga asalin abin ba da gaske bane ba kawai editing din shi ne ake yi idan ka duba da kyau komai za a ga editing din shi ne ake yi mutum ya fito cikin wuta yana tafiya hankali kwance bai kone ba duka wannan ba gaske bane ba kalli ka ga wannan yadda yake to a cikin wuta amma asalin abun yadda za a shirya shi kuma ka ga asalin abun yadda yake nan kawai an yi editing din ne an samu fita wani rushe-rushen gidaje duka asalin abin ba gaske ba ne ba amma za kamar dai da gaske rushe-rushen gidajen kamar gaskiya ne duka ba gaskiya ba ne ba wani huta da za ga tana tashi nan wani bom nan wani menene da za ka ga abin kawai suna kudi ɗaya ne suna fina-finan su ba wani fita dajin da suke yi suna wani shan wahala kawai suna dai shan wahala kan na editing da sauran abubuwan da suke yi guri ɗaya amma dukansu dai abin da ba da gaske ba ne ba idan bidiyon ya birge ka kuma sai ka danna mai alamun like ka amanta da muna subscribe in ba a yi subscribe ga wannan channel ta injiniya umar tv ba to ita wannan mata kuma za ga tana ba da wani littafi ne yana yi sama abin sai ga shin wata ya aka abin yake kasance haka to ya aka editin ɗinsa kuma za a ga abin ba da gaske ne ba hannu ne ake mikowa amma an sami wani background yadda ba za a gan shi ba sai a cire wannan hannun kawai sai dai ga abin yana yi ta sama nan kuma dai za a ga abin dai abin ba da cewa komai